الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النور النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروسها قال أنا يحيي هذه الله الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا dan godiya ga Allah madaukakin sarki sannan godiya ga alaran ba ma godiya alaran masu addu'a alhakal alkhairi yau ma Allah ubangiji ya ba mu zama ya mu ikon zama wannan majalisi na albarka a tashar masarki tv a cikin online tv Allah ya kara mata kuma abotan ta hasan tasiri game ehm, da aka saba don cewa tafsirar qurani mai girma yau muna sha shida ga watan ramadan alif dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya bajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin jiya muna cikin bayanin tafsirin الشيخ Abdulrahman bin Nasir al ta'ala akan aya biyu da shida muna bani kan kafar na ikraha a din da bayan yayi bayanin ta cewa ma'anar ta yadda Allah Ubangiji ya saukar da addinin musulunci da saukar da alkur'ani ya yi bayanin waɗannan sufofi na kamala da sarauta da isa da cancantar bauta na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yanzu wannan addini ne wanda yake fayyatacce bayyananne a fili yake ba ba bukata sai a da mutane a kai wani zai addinin nan ya yi shi dangamsuwa wanda ba zai shi dangamsuwa ba kuma ya zauna inda yake wanda ya kafirce tagutu ya imani da Allah yaushe ne rike igiya mai karfin da babu tsinkewa gare ta yawwa kan wannan ayar ne malaki bayanin cewa wasu daga cikin malaman tafsiri sun zaci cewa wannan ayar tana kore ayoyin jihadi tana cin karo da ayoyin jihadi saboda haka za su cewa ayoyin jihadi sun goge ta ka fahimtar su jihadi yana nufin saba addinin musulunci haka magana suke nuna ko da aikace haka suke sun da je al'ummar musulunci yi da guda ɗaya ne a fili yake abin da yake aikace shine ba a ilista mutane a kan karɓan addini to da za a ce wannan ayar an sun shafe ta shi ne malamin ke gwada bayani sun cewa da lafazin wannan ayar da ma'anar wannan ayar sun ci karo da wannan fahimtar mutane ana gayyata su ne zuwa da karfi sai an kautar da fitina ba sauran fitinar bayi da karatun daga kama da musulunci wani kuna jini kullu lillahi da kuna ya zama nuna masunawa miƙa wuya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne fassararsa wajen ayar ƙatun ladina la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun ku yaki waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira ba sa haramta abin da Allah ya haramta daga ma'abota littafi har sai sun ba da jiziya da hannayensu suna kuma shi kanci wannan ayar ce take kusan wasu malaman wasu ce to da wannan a yasan nuna kenan cewa su alkitabi ban da su a wannan hukuncin yawwa wannan ayar an shafe ta a kan akan alkitabi kenan an yi an yi a yake kitabi a cikin umarmin aya su ba za a tilasta musu a kan addini ba amma sauran ainihin kafirai kamar masu rubutu gumaka da sauransu babu na hukunci su ma'ana za a tilasta musu kenan kan addini wasu sai su ɗauka suke cewa su mai suna ta alikita game da majusi sannu bin suna tsalikitacca su maka da shi har littafi na ya ce a musu irin yadda aka yi wa ahli kitab to wannan duk gano ne da yi a aikace ainihin a tattaunawa ta ilimi amma aikace abin da ya tabbata da yawa yawan jagorin musulunci a tarihi karbi jizya ko sulhu daga mabambantan kafirai kowane irin kafirai ana karɓan wannan ainihin jizya a wajensa saboda haka wannan shi ne kuma mazhabar kan malik rahimahullahu ta'ala wata riwaya ce a cikin mazhabar ahmad bin hanbal irin su ibn taimiyya irin su ibn qayyim irin su shaykh uthaymeen a kan suke bangaren mazhabar hanabila da yawa daga cikin mazhabobin ma aikace wannan shi ne abin da suka fara kansa wasu shafi abu hanifa wajen tunga amma dai a jimlace a aikace ta hakiki a yanzu a siyasar ko abin da ke siyasar shari'iyya wani malamai suke don gyararwa siyasar shari'iyya da hujjoji da komai cewa kowane kafiri ana ga yake sani zuwa ga ainihin ɗayan wannan abubuwa ne rusuna wa hukumar musulunci da ake da ainihin dama zuwa gare shi kenan abin da ke nesa da kai baka da dama a kansu kuma tana karkashin sa wannan abun bai taso ba wannan abun bai taso ba mun ga ita mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da kafirai a ainihin haka haka nan mun ga da sabon su rayu da kafirai a Habasha wannan yanayin daban yake filin ana magana da ta jihadi na hukumomi musulunci ta samu guri kuma kuma musulunci wato subhanallah larurar rayuwa take sace an kai zuwa gare don ba a samun adalci ba a samun nutsuwa ba a samun yanayi na abauta wa Allah yadda ya kamata yadda Allah yake nema ga bayan sai da kuma musulunci kafirai ba sa iya haƙuri da wata Allah zan zuro su a canta yadda ya kamata ba musulmi haƙƙinsu kokorin almadaniya ta rayuwar yau da gobe ta kotu da yancin rayuwarsu ta su ta auratayya da sauransu ba sa gari ba sa iya ta musulmi za su bi abin da yake na sulhu da zama lafiya da sauransu tare da su a wannan lokacin wannan shi ne koyarwar musulunci amma idan aka takura musulmi aka matsa musu to lokacin yake gaba a gare su ɗauki matakin duka inda maza a sulama ya faru a gare shi a ga ƙarshe a sallallahu alaihi sulama korasa a kai korasa a kai kora da hali da kora da sanda ba ba ya tashi a ƙarshe ya je da aka kaunace shi masa sarauta babu da rauni ko hular sarki amma an yadda a garinta shi ne shugaba shi ne jagora kuma wanda suke wajen suka stefin dama bayan da za su na yahudawa da kuma na munafukai ubai bin ka'ab da jama'arsa zuwa bin ubai bin salul ne su ce jama'arsa haka duka suka sarki. ana so yanzu shugaba kuma ƙurayshawa suna ci gaba da kallon kallo da maza ala fasalama har ba da ta faru aka ci gaba da ainihin fatawa to wannan shi ne tsarin musulunci kuma shi ne abin da ke rajihi akan wannan mutum na cewa la ikra fi din mansuha ce ba mansuha ce ba mansuha ce ba a kan dukkanin kafirai da ke aiki dukkanin kafirai wannan dukkanin ayar alkur'ani in ka kalle su da kyau za ka ga su fita daga wannan tsarin ma yanzu sun gana akan jihadi din dole suka saki ta kurin a jihadi a jihadi a jihadi ba su ayyade ba in ka kalle su da kyau za ka ga wannan da zamanto kamar haɗi ne da wannan kurin za a yi jihadi amma ba za a yi shi akan tilasta mutane su addini. Wani sha'ani muka jawo ta cikin amfani da sauran su ne suke nuna cewa ga da za a yi haƙƙi kenan hatta da kuma fi kuma jini da gida da kuma hatta da zai da din ko kuma sagiro kuma an karfi su wa'annan nan su ba da wacce shari'a take yanayin eh, shi ne zahirin farkon shari'a a da ke tafiya Allahu alam wanda suka wannan bayanai masu kyau da yawa yaba wani ya zama eh, ba laifi ba ne ba abul ala al-maduji wani malamin eh, rahimallahu ta'ala a kasar pakistan ya yi rubutu kan da ake sabilillah lokacin da ake cikin rudu a duniya lokacin ana zargin musulmi da cewa ɗan ta addini ɗan kaza ɗan kaza sauran abubuwa da magana sai ya rubutu mai kyau akan wannan ɓangaren na sun sa da kan jihar fisirila jimawa shekaru da dama na sun a talatin akwai rubutu sai kutu shi ma a wannan fagen hajja da wafat sai kutu rufin Allah ta'ala sun fitar da Qur'an na da shi ma an yaki ce sala an yi ta akan wannan bangaren sai maganganu masu kyau duk da sai kutu wajen jihadi yana da yaji yana da ainihin zarfafawa a wasu gurare cikin harkokin jihadi karantawa musamman kuma da cewa ainihin kudin goro kewa musulmi da sunan da ke hamsin aljahili da sauransu amma dai a wannan wajen ya yi magana ta eh, tagwaninta da haɗa nasoshin da kuma da ke irin ta adab da ke siyaga ga ƙarfi ta adab ya yi bayanin yadda musulunci yake tsakaninsa da sauran kafirai ba na tuna abubuwan da tafsir amma dai maganganu ne da alama na suna shi sai dabul almududi sun yi maganganu masu kyau a wannan bangaren da ya kamata eh, rage su a wannan zamanin malaji gaba da cewa Allah Ubangiji a cikin wannan ayar har ila yau ya bayanin kaso mutane zuwa ga fista zuwa ga ashi biyu akwai ɓangaren da ya imani da Allah shi shi ba shi da wajen tarayya ya kuma kafar da tsagotu ta gudu ne ce huwa kullu ma na fil imani billahi min shirki wal ghayri duk abin da yake kiro da imani da Allah shirka da wani shirka shirka da abokan ta shirka kafirci ilhaji irin wani abu ma a cikin addinin Allah jinjina masa ayo Allah ta'ala Allah ayo Allah gyara a manzon sallama ciku addininsa yana gina ciki to duk wanda ya kaucewa wannan haka da sun tafi da su wannan ya riko da matsaurin igiya mai ƙarfi tsauri mai ƙarfi na igiya jin bambamsa urwa ɗin shi ne kuma wannan kullum da ake yi wa wani riko da kulli mafi ƙarfi wanda wani zai ba tsinkewa ba bal ko mustaqimun ala dinin sahih yana kan addini ingantacce wanda zai fi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gidan ah, karamar sashi ne aljanna shi kuma bangare na biyu da a faɗe shi a fili ba amma da za a iya tsotso shi daga cikin wannan aya cewa wanda bai isi ne wanda bai imani da Allah ba dalli ya kafa cewa Allah kuma ya imani da dagutu kenan sai wannan ya halaka halaka cewa ta har abu da Allah ka tsarin kuma cikin azabar Allah sannan Allah ce wallahu sami'un alim ai Allah yana jin idan su da sabanin harasa da bambancin bukatu kuma na jin addu'ar masu addu'a da kuma dusinawar masu kasantar da kai a gare shi hana wata ara yana jin su kuma yana sane da abin da kira za su ka koyi da abin da yake ya ɓuya da dukkanin wani al'amari kuma a haka Allah zai kowa sakamako na abin da ya sani na aikinsa da kuma abin da ya kullasa a niyyarsa wannan ne zuwa ƙarshen karshen mu na sai ayin da Allah wasan ya ja mana guda biyu yanzu aya ta bakwai. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah subhanahu wa ta'ala ne shine majibincin mu'minai yake a wannan jiya mun fassara wannan aya jiya mun fassara ta ita ma na'am tana cikin tsabar makanta sadi a kanta malamin ya ce wannan ayar an dora ta ne akan aiki gaba ta ma'ana gini ne a a akan cewa da masu imani da Allah su ce da agutun sun yi koji tauri mafi karfin da ba zai tsince ba to a akan ka dora ce wata ta gabata ita ce tushe ita ce foundation ita kuma wannan ita ce kamar ribar zancen ita ce a sama ita ce abinda yake ɗan itacen wancan aya anan Allah ubangiji ya bada labari cewa waɗanda suke imani da Allah su gaskata ainihin imaninsu ta hanyar tsayawa kai da fata wajen yin waje don abubuwa na imani da barin abin da imani ya shi karo da shi to Allah yana ba da barin cewa shi ne su shi ne gidansu shi ne jagoransu zai kula da su jibince su ta musamman zai jibinci tarbiyyarsu ɗaukar da su da girmamar da su zuwa inda suke bukata zai fita da su da cikin fai na jahilci da kafirci da saƙo da rabkana da jirewa mantuwa shakwacin bankuwa manta da abu kasa kulawa da abu to ala zai cire shi wannan dukkan da irabi mutum ya kau da kansa ya fi kallon abu ki zuwa hasken ilimi da sakamakon cewa da imani da fa'a. ana bin Allah da kuma malikan mai al'arabiyya daga kansu su fuskanci ubangijin su gaba ɗaya. haka Allah ubangiji zai gatanta su halka zukatansu ta hanyar abin zai jefa musu kuma ka jefa a cikin zukatan masoyansa na hasken wahayi da hasken imani Allah da sauka musu mai sauki ya ba su iko ta shiga cikin abubuwa na alkhairi kuma zai nisanta su daga al'usra da wani abin da yake zai nisanta su zai kai su zuwa ga tsanani ana zai nisanta su daga wannan yanayi haka shi ne jikin da Allah zai rasu Allah huwa jiyun ladina amanu ya khuruju min adh-dhulumati su kuma kafirai fa malai shi da daga furfa nan lamma tawalla ghaira waliyyi da suka jibinci sabanin wanda ya kamata su jibince shi Allah subhanahu wataala suka jibinci wasu abubuwan daban na soye a can su abin da suka samu iyayen su da kanni suna kai ko kuma abin da shidan zai kawo musu ɗaukaka a duniya suka kyale mahaliccin su majibincin su na gaskiya da suke haka wallahu Allahu ma tawallul anfus Allah ya jingina musu abin da suke so suka taso kansu taso kansu Allah sai ya jefa musu shi ya kyale su gare shi ya taɓa musu. ya jingina su zuwa ga kulawar wanda suke ganin zai kula da su alhali zai iya domin ka zai sa inda wani fa'ula dur ba shi da amfani ba shi da cutarwa kowane ne shi kuwa ba mallakawa kansu cuta samun kansa amfani manya-manyan bayan Allah ma da wasu da kuma za su wuce musu gani na zara su zama ciyar ƙura'ani Allah ta kula mai kuma su nufa mana barba a ce musu ni ba na mallaka kai na amfani ko cutarwa illa masha Allah sai abin da Allah zan ya ga dama ya jingina mun ya ɗan kincina mun ya san mu wannan zahiri ne hadisin shafa'a da muka faɗa koyaushe ta cikin tauhidi hadisin shafa'a yana da tasiri yadda annabawan Allah manya-manya ul azumin rusul za su je suna kowa tsorace ki da zai iya tafishin da ba wanda zai iya fuskantarsa sai wa sai muhammad sallallahu shugabansu shi ma kuma da ya je shi ma kaduwa ne ya gaisu ya roƙo ya bara ya kirari sannan an ce masa jika an baka kuma shi madarci an bashin ba haka aka ba su a sai da aka ɗan wasu masa iyaka to haddali haddan da na sun faɗa sai an ce min wata iyaka malam ya ce Allah sai jingina zuwa ga jingina wanda sai jingina su zuwa ga kulawar wanda suka jingina kansu zuwa gare shi wanda ba shi da amfani kashi da cuta a hannunsa sai su kasar da su su tsayatar da su su haramta musu shiriya shiriyar ilimi mai amfani da kuma aiki na gari su haramta musu morewa duniya a talahira ƙashe su cin komarsu da su tawo masu har abada Allah gaji kada bincin mutum da zaka jibanta kamar da malam roƙa muna roƙon Allah ya amsa mana gaba da ta wannan karshen tafsirin da aka yi sai kuma a ta ɗari sun hamsin takwas ala ka ce alam tara ila lari hajji ibrahim fi rabbi ba ka ji labari ba ko ba ka gani ba wanda yake ya taburza yake ja'in ja da annabi ibrahim game da ubangijinsa yake ja da ibrahim game da ubangijinsa Allah ubangiji na so ya ba mu labarin wato ilimi da tauhidi ya taho zai ba mu tarihi da tauhidi ya kasance a magabatan mu. da kuma zai kunshi kira zuwa ga tauhidi da inda a yanzu sai aikin tauhidi yake an faɗa ayatul kursi aka faɗi musulunci cewa ba addini dole ba addini nan ne Ta wanda ya kamata ta wanda ya kamata a yi aka zo aka yi maganar ainihin jihar da Allah ke bayan sa muminai alkur'ani da na tauhidi sun ga sai mun tsaye rahimahullahu ta'ala alkur'ani da na tauhidi kuma dai da muka bayanin Allah subhanahu wa ta'ala bayanin sufofinsa da zatinsa kuma maka bayanin cikin kasa da bauta watsi da shi na abu na biyu kenan sai kuma a baka labarin inda za ka bauta wa Allah ɗin kamar ibada inda za ka ta Allah ta fiye waye Allah ne haƙƙin Allah ya ake tabbatar da wannan haƙƙi na Allah ɗin ma'ana a aikace a gaya masa za ka yi sallah da sauransu ya Allah ya yi da masoyansa wanda suka kaɗaita shi abu na hudu kenan abu na biyar ya Allah ya yi da suka shirka da shi sai masa kashin fara dole kai muke cewa duk qur'ani bai fita daga abubuwan guda biyar duk bai fita daga wannan abubuwan guda biyar wasu malam mai da shi abubuwa guda uku na cikin kamar ibn taymiya a cikin tafsirul ikhlas haka yake cewa duka abubuwa guda uku ya maka Allah kuma ga maka alƙawarin da Allah ya mutane na gari da kuma alƙawarin da yawa mutanen da suke sun saba da duk da cikin an kawo na arzul kursi na mana can jihadi jihadi hanya ce ta kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala tabbatar da kaɗai ta Allah ake yi da ruwan sanyi ko da ruwan zafi a hankali ko da ƙarfi ta hawa hawa to an zo an mana zancen cewa shi ma ana kafa jihadi ne an zo an mana zancen shi Allah da subhanahu ta'ala ke mana batansa da ruwa wannan nan duka rasul da aka wuce annaba yana ce zancen jihadi ne aka kawo zancen jihadi ne aka kawo manzanni suka ba ta da suke da awa zuwa ga zuwa ga jihadi kare manzara sulama da su aka ainihin mukarana comparative aka gama subhanallah qur'an duka siyaki ɗaya ne abu ta yake ta tafiya zuwa gare shi ba littafi wanda Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya masa wannan kulawar banda qurani sauran da kai suka wace mu shi nan mun san labarai amma qur'ani da shi har abada a sai lokacin Allah zai yi na amma ke shi subhanahu wa ta'ala sauraka da ka san labarin ka ji labarin wanda yayi wa annabi Ibrahim dardama akan ubangijinsa an atahu Allahul mulk ma'ana kamar goge da zai wa Allah kenan dan Allah ya bashi mulki kan kawunsa Allah ya bashi mulki godiya kenan zai wa Allah Allah ya bashi mulki ja akan Allah da ya bashi wa ta'ala idan ga jayayya akan ma akwai Allah din ko babu shi ko yana da sarauta ko ba shi da ita shi shi yana ganin shi ne kuma wannan tarihin littattafan da ta gabata ana casu masa na marodu na marodu can kasar iran a babila babila haruta wa maruta shi ma dan babila ne manya-manyan sarakuna da aka yi a duniya a wannan lokacin yare cikin su shi wannan jiyan mulki dama don da ke cikin mulki yana da wata yanayi ne kamar da maye eh, mulki ba abin nema ba ne ba in Allah da rabe ga shi kuma sai ta nema Allah abin da ya rage shi sassa iyaka iyaka samu fulogai na kirki na gaske su dinga taya ka kada mutum ya zama to Allah ya shi ya shiga mulki kurantin mulki don da shiga wannan yayin Allah bai tunce shi ba sarauta ce Allah ya ba shi ne yake jin cewa Allah ma zai da shi ya manta ya manta lokacin da yake matsiyacinsa lokacin da yake talakansa lokacin da ba shi da kamai bilhassan dai koma a sauran da aka haife shi ai yana jariri da yana yaro da ba shi da yadda zai yi sai dai wasu da suna tsoron shi a kai to wanda suka tsora kan suna da fashewa a kanka to wanzu na kuma wane ne musa wiro wanda ya sauwa ya kawo ka wannan wajen a hausa na cewa musa wiro allah musa wiro ma'ana allah wanda yake sahala abubuwa kenan a fasar hausawa ya kala ibrahim magana ta kawo magana na ibrahim yana kyan zuwa da tafidi sai annabi ibrahim ce masa ladin yi yuhyi wa ne. Allah na Ubangiji na mahalicci na wanda nake kira zuwa gare shi shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa ma'ana mu'jiza ce wannan dan adam ba zai kira ya kashe ba dan ba zai kira ya kashe ba ƙurewar abin da ainihin dan adam zai iya dai cutar da kai amma shirarai kuma a dawo da shi misali da zai yi ba zai yi ba a ce rai a dawo da shi da zai yi ba ya fiye mai cikin kenan Allah Ubangiji shi ne yake iya wannan abin ya raya ya kashe ya kashe ya raya wata ala ta'ala duk wannan aikin sani duk wani abu sai dai a ce wasila ce hanya ce ta kaiwa zuwa ga kashewa ko hanya ce zuwa ga kayawa amma haƙiƙanin kishewa da raya wani Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan abu ne da ke ne to amma saboda kafirci da sarauta da mulki sai ya ce ana uhiyo umini sai ni din nan na isa ni ma ina kashewa ina raya ya samu wani da aka masa hukunci da kisa sai masa afuwa ya samu wanda yake kashe laifin komai kamata abin shi rayu shi kuma ya kashe shi ba shi nan ba a dai jahilci irin na isa ɗan adam ya yi shi ma ɗaya ya kashe ta kaga wannan akwai wawayen da wannan magana cikin hankalinsu musamman dai galibin da da suke wani tare da masu mulki dama ta amshin shasar da ake cewa kurin da abin da a gaya musu za su yan daukan hakan kayan amarya ake can da abin da aka ce musu su ɗauka su ɗauka su aji su aji ba sa ita ta tafasa sau da haka sai suka fahimci wannan abin ta ya faɗa ya raya shi ma kashe shi annabi ibrahim salam ya maka kaja da shi akan wannan sai ya ƙara gaba so inna allah ya ce bishin sun yi mashirki a kan jami'ar mawari ba jayen jami'ar sai yake kenan shi ubangijin nawa da yake gashi yake rayawa da cin ayyukansa kuma yana fito da rana daga ainihin gabas kuma ta faɗi a yamma kai yanzu ina ka tsara su kama sarki ne isasshe ɗauki ranar da yamma ka kawo tambayi ta haka ranar ce ko ta ranar ta Allah ɗin ce kai ne mai komai juya fabu bi tallafi kafa wannan kafirin sai aka yanke shi da sai aka yanke hujjarsa aka yanke hanzarinsa aka kure shi a sauran magana wallahu la yaqta qawm zalimi mutan da suke azzalimi wanda suka kaucewa gaskiya suka take gaskiya suna sane babu su babu Allah Allah ubangiji da zai ainihin kula su ba wannan kakarar maka na abin ya shafi su yawa da irin karna yanzu da suke ganin cewa babu ainihin ubangiji ko kuma ubangijin ba shi kaɗai ba ne ba wannan hujjoji na rubutun Allah subhanahu wa ta'ala cewa ayyukan Allah na sarauta kasance shi kaɗai ba wanda isa yi irinsu ko mun kwaikwayon da za a yi to ba za a yi irinsu ba kun kagwai ku yi rayuwa ka ku yi mutuwa wata siga ta dabara ta yaukara su ba ka kuma da iko a wannan bangaren na kawo rana daga yamma ta dawo a ainihin gabas ba zai yi ba da shi ba wani mu a haɗe yake duka ayyukan su su fana wata ala yawancin yawancin shi kada yake aikin sa to kaga na an ƙure su an nuna musu gazawarsu da kuma isa ta Allah subhanahu wata ala ta hannun annabi ibrahim alaihissalam imamul hunafa shugaban masu addini jiƙaƙi addini mai son karewa karya addini mai kaucewa kuta to wannan ke na aukar labi mara alaƙar ya ce ta ta ɗari biyu da hamsin da tara ga wani kwatance kuma in ji Allah ta ga wancan to ku kuma ga wannan ga wani shi kuma wanda ya wuce a bisa wata alƙarya ya zo wajen wata alƙarya ko hiya khawarijin ala urushiha ta rushe ta ainihin haɗu a kan sandunanta rush rumfuna ta kawuya sani ta haɗu ta ruguzo babu komai a cikinta komai ya lalace ba mutane ta gidaje ta gonaki komai ya rashi a cikinta Kuma dai alƙarya ta riga ta mutu qala anna yuhyi hadhihi Allahu mutu ha sai ce ya za a yi ma Allah ya dawo da wannan bayan ta mutu Allah shi ba ba sani yaƙi ake yi ba wani annoba ta kashe mutanen wani sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala ta sai zaman to babu wannan alƙarya babu sauran mutane a cikin ta ba komai shi mutum ne mai kokonto an ce annabi ne amma da zahirin wannan ayoyin kamar da shi imam abdurrahman nasir sadi yake nunawa ayoyin ba sa siyakin ayar ba sa nuna cewa mutum ne mai imani أن يحيي هذه الله كيف يحيي الله هذه الله كيف يحيي هذه الله بعد موتها yaushe za ce wannan ala zai dame ta bayan mutuwarsa bayan mutuwarta Allah ya raya ya dawo da ita rayuwa to masu cewa ne ko wani cikin annabawan bani isra'il za su iya fassara wannan anna yi da tafsiri da za a cewa kamar shiga abin da Ibrahim zai fata ne ta ga bace ilmauta to amma siyakin a yahuyi hadi Allah ba ta wace haba da yake da arin ga bace ilmauta ba su sa ka nan wajen shi da malam sa'adi ke nunawa lallai mutumin ne hukuncin lahira da hukuncin tashi bayan mutuwa shi ne ke wannan tambaya dama za a yi Allah ya raya wannan bayan mutuwar ta amata Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ya dora abu a kansa sala dora abun kansa shi ma Allah wani sai kashi shekara ɗari ya mutu shekara ɗari sai ba shekara ɗarin Allahu Akbar fata Allah ce amma ba sai kuma Allah ta shi Allah ya farfaɗar da shi aka tattaro asusuwan su da komai aka tattata shi kam labit an tambaye shi ce kasa shekara na kai kana kuma kwana da bisa yau mana ba ba yau yani Allah ubangiji ya sa wani bawan Allah cikin bayan sai ke tambaye su shekara nawa kai cikin mutuwa eh, su a lokacin banin isra'ila abubuwa na ma'aji na al'ajabi suna da yawa la'alla saboda musibarsu saboda jikinarsu Allah Ubangiji hana wata ta'ala yake ba su abin da zai gamsar da su ya kure su Allah bai aiko wani annabi bai la aiko shi da wani ɗan mu'iza ma ala mitlihi amana da bashara kan wani fara ma ala mitlihi amana da bashara abinda irin su ne mutanen wannan zamanin za su yi imani da shi shi yasa in ana rayun likitanci kuma annabi isa sai aka ba shi aka ba shi ainihin abubuwa na likitanci burul akama wal absar ruhi masa bi iznillah makaho ne ya tashi shi bai taɓa gani ba amma sai buɗe masa mutumin da yake kuturu sai a warkar da shi kada mutum ma ya mutu masa a dawo da shi yau musa ga wani abu kuma da da shi shi ma zamanin lokacin da aka sharai aka ce idan ku bakara wanda zai biyu bi ba a biya kaza da kai Allah al mauta wa yurikum ayati sai Allah ruwan jisa aka buge shi da wannan abin ya tashi sannan shi ma ga kandarsa abubuwa ne na ɗan al'ajabi wannan sun lokacin sai da sihiri da shi sai Allah ya ba su saboda haka cikin izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa aka tashi wannan mutum ya tashe shi ya sa aka tambaye shi shekarar nawa a kanci da mutuwa harbi sai wani ba da yau da shi ne kwana ce shi ne ke ko wannan ba kwana ce ko mai ne ta na kwana a wasu shi ne yau man an ba da yau kuma wani ɗan ɓangare ne kusa na ranar ɗin kuma gudu Allah shi a Allah bisin na ta ka shekara ɗari ana kwanci ka mutu an gama da kai ɗan karnin kama sun kare kalab komai ya canza amma don ya san tabbata abin da ake so ya sani Allah ubangiji ya nuna masa ya nuna wanda suka tare da shi wanda abin a lokacin sa aka tashe shi din nuna masa sassa alhamdulillah ba hanka ka duba illa abincin ka ka shara bi ka da abin shan ka kan ka sanda ya canza ba abin da ya sani wannan mu'jiza shi kansa shekara ɗari kama ba zai yi masanin wannan ba shi ne sai a gazana masu tauga mun gida su farko abincin ka duk wannan tsawon lokacin kai dai ka san dai kashi an ana cewa a cikin tafin tasiri cewa ta wake ne kana za su canzawa fruit ne kama ka ce ayaba ko abarba hmm, ko kankana ko lemu irin wannan abubuwan da suke ba su jurewa safi da gaban ƙarshe zai su na canza su irin su ne su da shekara tari ba su canza ba yadda ya ajiye su haka suke an zo ila himari kalli kuma wata jakin ka wanda ya kansa yake yawowa a ganin zai ga kwatance da abu abin da ke tare da shi kyau ga kuma yanayin da ke ciki haifon shi zuha wanda ka ce nas ne haka idan musanya ka zamanto kaya ka zamanto wato izina ga mutane kowa wanda yake a nan lokacin zai zo ya gani kuma an fada a cikin tafansu kuma sun ji malaman to musu sun tabbatar kada ka fara zancen wani abu na kafirci kuma ce Allah bai tashi mutum ba an gama da wannan babu duk wanda ya samu wannan labarin a wani tattar na ta kare duk wani abin da kalli na kalli ke wannan jikin nata za mu sanya ka to aya a mutane wanda bai da ba mutu kalli kasusuwan jake ya kalle shi ya gan shi kashi komai ya yawai ne komai ya raga-raga kaifin shi zuwa kalle ta za mu ainihin ɗago ta mu haɗo su mashin ya dage lukumin shi zufan shi zuwa ya rufe illahun lafiya amma shi motsawa ɗin ko kuma ɗagawa to inda za mu ɗago su mu jajjona su sun mana su lahma sannan kuma mu lillafe su da nama a gaban su duka Allah Ubangiji wannan abu komai ya koma inda yake wannan in ma ya izarta da kasa in bai ruɗe ba in bai ruɗe ba to lallai zai zamanto in ba so shi da rama ba sai ya rufe mahauta ce so so ce idan kuma labun ya so shi da rama so ya samu babban gamsuwa shi da tun da ke kewaye da shi sai ala so shi da rama da falamma ta bayyana lahu idan da abin ya bayyana a kire shi qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce lallai na yadda hakika Allah cikin iko ne akan kowane abu abin da Allah zan gaji yake so ya shi zai ke su hana wata ala daga ciki a kusa da wata da tsananin baya wanda suka mutu da kuma kiyaye abubuwan da Allah zan so ya kiyaye suka kamar kiyaye duniya ina zuga abinci da shi an kiyaye shi an bashi a wannan lokacin cikin wannan yanayi kuma da lokacin karanta sai da sadi kamar kiyaye على كل حال الله يوجهك يوم درس النبي صلى الله عليه وسلم كان تفسير الإمام الصادق شكرا هذا قصة النبي إبراهيم عليه السلام عند الشيء كما شيء ما يجنا فتاشن أتسيب شيء